الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin gazuwar hunain da da wurare ɗaya ne suke wurare ɗaya suke hanyar ne hanyar ne shi ke da nisa kadan bayan wannan hunain da sauran garkan da suke hanyoyinsu abubuwan da ya faru a ciki suna da hikma daga gaske akwai abubuwa da suka faru na yakin kamar yadda muka ce kuruta abin da ya shafi hudaybiya abin da ya yakin na hundaku da yakin na abin na badar to da yakin na uhudu insha Allah kun gama wannan binciken za mu sa a gain ai yi bincike akan waɗannan yakin amma daga yakin nan fatuhu makka zuwa gazuwat hunain da zuwa gazuwat na kai abin nan a ya kamata a da hankali a ga abubuwan da suka faru a ciki ina da cewa sun ci wannan karatun ikin cewa hadasani abdullahi bin muhammad a hadasani hisham akhbarana ma'mar an a qal akhbarani anas bin malik radiyallahu anhu kal قال الناس من الأنصار من أنصاره ومن أنصارهين هم haka ne na kwanki? min ansari dai hina afa Allahu ala rasuli haka ruwan ya ce kalan nasu mutane daga zinar ansar daga cikin mutane mutanen madina hina yayin da afa Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma afa Allah min amwal hawazin yayin da Allah ubangi ya ba manzon Allah dukiya na abin da ya shafi dukiya na hawazin wanda aka yaka kabilan da aka yake su da farko aka gudu aka gir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yake suka zo aka yaki su dukiya fa shine irin abin da Allah ya ba manzo Allah fasafika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi manza ne kasance kalmar safika ja'ala ya kasance yuti jaran mi'a min al-ibil mi'a rubutu yake ma'a amma ba daidai ba ne rubutu ne ba karanta ina daga cikin lugar arabiya wanda ake rubuta shi ba karanta ba za a zo a ce ma'a to a zo a rubuce ko ma'a ka rubuta shi an rubuta shi a ba daidai ba ne mi'a haka rubutu yake abin da ake rubuta shi ba shi ake karantawa ina daga cikin lugar arabiya ne rubutu ba shi ake karantawa ba ba za a karanta shi yanzu a ce ma'a to akwai yan jaridar da suke karanta shi usaimin ya ci gyaran su ya gaya musu jahilai ne ba kiran shi ma'a ana cewa mi'a ko an gan shi ma'a haka ne mi'a haka yake daidai yake cewa yi uti rigyaran manzala ya ka ba da kyauta mazaje min al-ibli a cikin abin da aka samu na na na na abin nan abin nan ganima fakaru she ansar suka taru daya shi suka ce wa li rasulillahi sallallahu alaihi ya fi ma manzon Allah mutanen sar suka taru matasan su yuti quraishan yanzu ina ba qurayshawa wannan dukiyar da muka samu wa rukuna? shi kyale mu wasu yufu na takturu min dima'ihim yanzu ne fa ginin bai gama dubuwa ba saboda yakin da muka makure a makka suna maka suna kafircin su amma wai yanzu su za kyale su a bar mu a ba waɗannan da aka yake su yanzu suna mamaki kuna fahimci zancen kuwa yanzu an fi rigimajina an zo an yaki kurishawa yaki kurishawan shi kurishawan suka bi manzo Allah aka je gaza ta hunain daga hunain aka je ba'i to shine da aka samu dukiyan hawazin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki duke ina raba mutane maka ba yan madina shi yan madina suka taru bu daya suka ce wai Allah ya fi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku duba kalman ba Allah ya fi ma manzo Allah yanzu shi zai bar mu mu ibabu maka bayan ga yanzu mu da muka yaki mutanen makka gini na yoyo kuna gane kalman kuwa to na taktur min dima'ihim kala ana shi anas yana cikin su shi anas kuma dan gida manzo Allah shi kuma dan majina ne ina cikin lokacin da ake fada haka shi ya zai gaya manzo Allah fa hudisa rasulullahi sai aka aka zo aka gaya manzo Allah wani ruwa ya kina wani ruwa shi ya fada musu sai wani ya zai aka za ka zanta ma manzala wannan bi makalatin abin da suka faɗa fa arsala ila al ansar fa jama'ahum fi qubbati min adami shi manzala ya tura ce to mutane madina su hadu su jira shi a cikin haiman da aka yi shi da fata mm. adami haiman da aka yi shi da aka rufa wannan haiman da fata ma'anan an ma shi da shi aka yi wannan kubba ma'anan haima a yi shi da fata a yi haiman da fata walam yadda umma a hungera manzala ya ce kar wani kabila shiga cikin su shi su kide falama ita ma'u yayin da suka hadu kama nabi sallallahu alaihi wasallam shi man ya tashi a tsaye faƙara ma hadisu balaga min anku wani irin zance ne yanzu mu wani irin maganganu kuka fada ya iso min ko minayi kuke cewa Allah ya sanu kuskure minayi faƙala kuka ha al'ansar manyan su masu ilimi sun ce ma fasa una ya rasulullah hmm. ya ce ba shugabanni suka fada ba ba manyan mutane suka fada ba ba yan takife ne matasa daman kaji motsi su ne duk ko inan kaji motsi su ne ima alheri hmm. kwai banna to sheki falam ya kuru she'an shugabanni ba ce komai ba وأما الناس منها matasa أسنانهم أما متى ساكننا متى ساشين حديثة أسنانهم كربوني جاء أقولي shekarunsu wani karka zo ka tambaye shi ne kana mai cikka ma kana duba bata hadisa asnanuhum wanda shekarunsu kana shekaru ne to su su suka yi wannan zance me suka ce fakaru yaghfirullahu li rasuli Allah ya fi ma manzonsa yu'ti quraishan shine zuwa zai ba quraisha wannan kyautan wa yatrukuna shi kyalimu wa suyufuna taqbam min ina ka ba cewa yubana mina fakar nabi sallallahu alaihi wasallam shi laifi. Sai in ni uku uti rijalan hadithul ahad bi kufr ata'al ata'al cewa kyautan da nake yi ina ba mazaje ne wanda sun kasance sababbin musulunta ne yanzu suka bari kafirci shine hadisin ahad kusanci da kafirci kusa kusa ne a ta'allafuhum na sa zuciyar sai hada da na musulunci abin da yasa nake ba su kenan amma ba na ba su ban da wani manufa da ba ina ba su ne yanzu suke kusa da kafirci na jawo hankalin su ne shine mu'allafa da kuro mu ba su zuciyar ya hadu da musulunci shine abin da na yi amma tarzauna an yi zahaban nasu bi amwali ku mutanen Madina ba kwa yarda mutane su tafi da dukiya wa zahabu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum ku dai ku tafi da annabin ku a gidanku fa wallahi ina rantsa da Allah lamman taqalbuna ko lamma tanqalbuna bihi khair abin da za ku jiyo da shi zuwa gidanku kuma ta Madina ya fi limayan kalbuna bihi wanda mutane za su tafi da su a gidajensu mm. kuna gane karatu yake duk abin da al'umma za su tafi da shi bai kai alherin da abin da ku za ku tafi da shi ba qalu ya rasulullah inta ya manzana kadi rabbina mun yarda abin da ka fara fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzana ce mutane madina to yanzu farko abu kenan ba abin da zai biyo ma bayana sai an ga ba ku sai ne satagiduna ufratan shadidan ya ce za ku samu fifiko bayan na bar duniya za a ringa fifita mutanen muhajirun za su fifita kansu fiye da ku usratan zaji zai mutum za su fifita kansu kyauta za su ringa yi ba share su kuwa da ku ba biyu ku yi hankuri hatta talakawu Allah wa rasula sallallahu alaihi wasallam har ku hadu da ni ranar tashin kiyama da Allah da manzonsa fa inni ni ala ina jiran ina jiran taska na zan jira ku in shaɗi mutane madina mm. kar ana anas ya ce falam yasbiru yayin da ansar mutanen makka suka masu abu ba ba ba su amfura ba bayan mutuwa manzana mm. <laughs> ya ce mun ji na sai amma ba amfuran ba wannan ba na ba wai ba kura da manzala ba a'a an kurin da manzala ya gaya muku cewa nan gaba kurishawa wanda suka yi hijira in sun zo sai maku abuwa ba daidai ba shi wankura ya ce ba shi kura ba rama wasu ta kai yau ba ku gane karatun ba manzala ya ce bayan ya bi duniya muki zai zo a nan kurishawa su kamar lokacin su ma'auya da lokacin abuwa za a ringa abuwa manta da ansar wanda suke da haƙƙi shi manzo ku yi koyi hankura ana sai ce ba sai kura ba su ma suna ta fama da raji an masu shi salama ya ce rasu an kura ba baya ba eh baya bar duniya masu abakar da umar sun bar zonzo abakar da umar suna bi kula da wa da su amma daga baya an nuna masu kamar lokacin abasiya lokacin umawiya an nuna masu bambanci share su ma aka yi shi ne maza Allah ya ce ku jira ne zan biyo ku ya ce ana ya ce ba sa an kwa ba mu kenan ana ce shi da ya shekara inda ne wani abu ya ce ba mu an kwa ba mu eh muna mar da rai kuma a bamu Allah Allah da sha'anin sa sha'anin ne yace hadathana Sulaiman ibn Harb hadathana Shu'ba an Abi Sayyah ko Abi Tiyah an Anas qal lamma kana yawm fath Makka lokacin da Allah ya ba manzon Allah aka bude Makka ya zama garin musulunci ka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam da na'im baina Quraysh manzo Allah ya raba ganiman da aka samu Hunain aka raba ma Qurayshawa fa ghadbatul ansar shi su daga matasa mutanen ansar to suka ji haushi to nan wurin dan shi ya zo shi ibir wancan jisu shi duk kunnan daidai nan shi ci fa ghadbatul ansar shi mutanen Madina suka ji haushi manzo Allah dan haka kafirai ne shi wuce ko ba sa shi su bar duk kafin da aka yi in lalle ne sun ji haushi mutane ne kuma manzo Allah ya gaya masa abin da har ka mutu ba za a gaya maka wannan matsayin ba eh manzo Allah ya gaggaya masa manganu na farin ciki da komai wanda kai baka samu wannan kalmar har tashin kiyama ba kala nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yace amma tardana an yazabu nasu bi duniya ba ka gani kurishawa wanda dangi na su tafi da duniya ta zahabu nabi rasulullah ku ku tafi da annabi na ganin ba wani dan shi yanda za ga yi masa wannan mangana bai muhajir waɗannan wanda yan makan da suka bi musafa su tafi da duniya amma ku tafi da annabi kuma mutanen ya nuna cewa mutanen ansar sahabai ne kuma ga abin da matsayin da Allah ya ba su na fata an gane qalu bala sun ce haka mun yarda manzana Allah qala shi salakan nasu wajiyan aushi shiban da salaktu wajiyan ansar aushi shibahu da mutane sun biyo ta hanyar kwararo shine salakan wajen wani kwari suka bi aush iban ko hanyar sukanin duwatsu guda biyu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar kwararan ko hanyar nan sukanin duwatsu biyu na mutane madina kyale kowa manzon yana tare da mutanen sa wannan ai wannan abin bai wuce shekara biyu manzon Allah ya bar duniya ya nuna mutanen ansar Allah yana son su manzon Allah yana son su ne ƴaƴan madina ne an laya da su yake cewa hadathana ali bin abdullah ali bin madini kenan hadathana azhar an ibn aun an ana hisham ibn ibn zaid ibn anas an anas to anas yake cewa قال لما كان يوم هنين يتيران هنين واتقى هوازن ومع النبي صلى sallallahu alaihi wasallam da mutanen hawazin wanda suka fara cin nasara a kan sahabai sun hadu asharata alaf ya ce kuma akwai mutane dubu goma wanda suke tare da manzala wa tulaqa'u da wanda manzala ya same su makka kurishawa aka yanta su tulaka'u wanda manzala ya yanta su ya ce to da manzala duk wanda ya kama su makka za su ya zama ribatattun yaki ne shi ya yanta su na fatan gane fa adbaru sun gudu kowa ya gudu ya bar manzo Allah shi manzo Allah yace qala kala shi ya ma ya ma'ashar ansar manzo Allah ya daga murya yace ina mutanen Madina manzo Allah bai kira mutanen Makka ba yace ina mutanen Madina za su gudu su kyale ni kalu labbaika ya rasulullah shi manzo Allah ga mu hamsa kira ga mu nan wasa adeka muna neman rabo wurin Allah gare ka labbaika nahnu baina yadayka ga mu muna tsaya gaban ka manzala mun dawo da mutane madina suka zo fa nazara rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzala ya sauka fa kala shi ce ana abdullahi wa rasulu ni abbawa Allah da ni sa wannan anan kadin abdullahi manzo Allah mai tawazu ya ce ni bawansa da sa bai ce ni Allah bane eh bai ce ni Allah bane wani wani jahili yayi kasafi yanzu daga cikin yaran nan sufiyan nan ya ce wa yana da dama zai iya yin ya zai fada cewa komai ma Allah ne zai iya wasu fasu yadda Allah yake a garin nana wannan ana shiru ana wannan garin wai shiru ake yi wai zai iya wasu fa yadda Allah yake kuma shi zai iya cewa shi Allah ne sauran Allah ne ya fada ya huta a garin nan ana shiru addinin wasa ne ko PDP da APP ne ko OOO ne wannan kuma mangana ce mangana ce addini fa ba magana ta wata tsiya bane ba wanda bai kamata mutum yi magana abin da ya shafi addinin Allah yana da ilimi ba za ka kura akwati ka je wajen Allah ka faɗa abin da ka gin dama kai waye dan adam dan mani me ya amfanin ka madina to amma garin nan duk a ji wani ai shiru kuma an tashi rage ce kun cika da fitina kuna so komowa mutum faɗa wannan kowa shiru yake ike cewa fasaru shi manzo Allah ce fa nazara nabi sallallahu alaihi wasallam ana abdullahi wa rasulu ni bawansa da manzonsa fan hazama mushrikun shi aka rushe kafirci baki daya fata tulaka na fata an gane fan hazama ya kamata fan hazama na ne zai kasance eh na ku ko tabba mushrikun ba daidai bane inda aka ce mushrikun su suka ci nasara kenan su ne fa'ili fan hazama al mushrikina na ku me aka ce ka fahimci abin da nake kafin ka jala ka fana ni kake so ka fahimci me muke so mu ce a a yanzu mushriku na ko mushriki na naka wa to shi kenan waye na sa mushriki mushriki na ko kowa nasa haka yake a ba gyara ba ne mushriku na me kake so ka ce kike nake so suka yi aikin kamar misali sun gudu ke kuma an ci su a'a ai kai ka san shi zan ce ba ne hana ma. me yake nuna

ba ne gudun ba ne gudu yana cikin cin nasara wannan kalmar ya fi karfin gudu kawai aka ce in hazama shi ne Allah yake cewa eh, manzo Allah cikin azansa fa hazama al-ahzab Allah ya rushe rundunan sojoji cin nasara shaki kira ko wata na ce sun gudu mana an ci nasara kan su gudu a daban in hazama in hazama ya fi karfin gudu kawai ya abba ba karatu kake sa ga maka me shi ka a fito da kanka me kake so a fara a na yi shi fara a kuma ba zan baka dama shi ka fara ne ne ai ya dauka kamar kalmar da take cewa kamar ita kalmar hazama mm. an kike na wanda an yi aiki kenan in haka kuma su suka wanda suka aiki kenan aiki wato na cin lafiya sai ne Ika sai ka fahimci zance mana me ke so me zaɓo ka Me zaɓo na ga maka da wani misali na ce hazam na ci to in hazam tu in hazam kuma an ci ne ke Ina ke haka yake a kamar waye ke yi hannu ya akwai hazam tu a nan? A misali ai hazam za a yi mai shi a hazam ko ba za a yi mai shi ya yi hazam an yanzu abin da kake so ka ce kalma ne zo wajen da akwai ismalat ya ce da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira musulmi suka zo kage nan wurin da ya kira mutanen ansara suka zo to kamata a ce nan wurin musulmi suka rinjaye kafirai shi ya zo da ce to shi sake kuma baya ya ce kafirai suka ci nasara farko kaga an dawo da magana baya to kai kana nuna in ma in hazana ba ma ka fanci kalmar ba abin da kake suka ce nan ai suka ci farko eh an ci farko har manzo ne kira ansar suka zo to da kamata an kira ansar suka zo nan mutanen ansar da suka hada kai manzo suka ci nasara nasar ta biyu ke to amma kai kana tunanin nasarar farko nasarar farko ai suka ci nasarar farko kafiran suka hada ma musulmi suka gudu shi manzo Allah ya ma asha ansar ya ma da aka samu to akwai wanda yake wani hazama mushriki saboda aka aka rushe mushrikai su waye musulmi suka rushe mushrikai saboda musulmi suka samu nasara kansu amma farko suka samu nasara to shi da ya zo wurin da ya dawo da kalmar baya wanda nasu ya ce in hazama mushrikun abin da ya sa mutane suka gudu manzo Allah kira mushrikai sun ci nasara kansu farko kenan kage magana ba farko to ana karatu shi ka tuntu ne ake sa shi amma kai kake cewa kafirai sun fita eh mu a gaza muku shi ka saurari kasance ne ake nufi wala lokacin da yake cewa kala ya ma'ashara ansa, manzala ce ya ma'ashara ansa kalu labbaika ya rasulullah wasu adai labbaika nanu baina yadaika to ka ga lokacin da aka gudu kenan shi manzala ya kira fa nazala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ana abdullahi wa rasuluhu to shi ya sake cewa ban hazama mushriku lokacin mushrikai sun ci nasara kan musulmi to da su yayin da manzali ke ya a shara'anta ya kira su lokacin da musulmi kafin suka ci nasara to wata ruwaya ya ce ban hazama mushrikun shi aka rushe mushrikai suwaye musulmi to shi ina son fance amma baka fance ka kusa mangana kana kai mangana a fance me nake son ce tuku to fa ta ka kaga in ka ci fa hazama mushriku mushrike suka ci nasara kuma a ci manzo Allah ya ba da an sami muhajiri na magana nan wurin eh to amma dai abin da yake nufi dai ya zo tun da can farko bai yi bayani ba ya ce yayin da Allah ya ma'ashara ansar bai fada me yasa aka kira su ba shi dai ce watulaka wanda aka yanta su fa ajbaru sun gudu to sun gudu me sa suka gudu a ci nasara kan ya sake meme ta na karfa na hazama mushrikun mushriki sun ci nasara to shi wayan da ya fa na hazama muslimuna mushriki shine ne na fata ka gane kai na muke nufi to kafin mu ci manga shi ka saurari shi kafin ka san me yake nufi to to da haka da yake fa na hazama mushrikun yanzu da ya kamata mushrikina su ne maf'ul dun su aka rushewa ba zama fa'ili ba domin a nan wurin shi yake fa'a ta suraka shi manzo Allah ya ba wanda aka yanta su to ba fada nasarar manzo Allah ba me yasa ya ba su wani abu kuna gane karatun ku to shi sa amma fa na hazama mushrikuna mushriki suka ci nasarar farko shi ka kuma shi ka kuma can ya ma'ashar ansa shi manzo Allah ya kira mutane Madina suka zo aka ci nasarar na biyu to shayin wannan takdimi domin kalmacin in hazama fil madi ne fan hazama al mushriku na shi mushrikai suka rushe suka koran musulmi farko kalma mushriku na kagan shi fa'ili na nan wurin wanda ya kamata ya zama mafu'ul to wallam yuta ansar shay'an bai ba da mutane madina wani abu ba manzala ya ba da tulaka ya ba ya ba waɗannan da aka yanta su a birnin makka wa muhajirina da wayansu muhajirai ka gani muhajir na zama ya mansuba bi menene muhajir menene ba menene muhajir ka gani muhajir da mushrikun da eh, labin ce jam jam menene ne jam tafsir ah, abun nan to sai kuma me yake mushrikuna da ah, abin muhajirun me yake marfu bi da ne kai ka tambaya shi ce lam yuti ansar shay'an bai ba mutane madina wani abu ba karu shi suka ce fa shi ka faɗa abin da suka faɗa kagin fa karu suka ce me suka ce ya gaya maka abin da suka ce a can fada ahun shi manzo Allah ya kira su kalma fa karu ma'ana menene fa ta tura kawo muhajirin wa lam yuta ansar shay'an fakalu na kwakwai kuwa to shi yi tafjira abin da aka ce shi suka faɗa abin da suka fara ke nan eh ahun shi manzo Allah ya kira su fa adkhalahum fi kubba ya shiga da su kubba khaiman da aka yi shi da abin nan fata fakara shi kagin mai waye ya ta kalmomi ne haka su bai tartibin jumlan ba irin masu ruwaya bi ma'ana ne hmm. fakal in irin su suke wahal da karatu mutum mai karatun farko shi kasa gane me yake sai ce ka kasa gane me in baka da hadisin na ilmi hadisin sai ka kasa fito da mangare nan in ka ci fa hazamu mushrikun kuma ba a ta tulaka kawo muhajiri mangaran gairi maqul to yana mangana can ya koma bayani kuma anan kuma yace fakalu sun ce me in baka da ilimin da aka fara ce ka kasa gane me yake sai ce fakal amma tardawna an yadhhaba an-nasu bi shati wa ba'id ba kwa yadda mutane su tafi da dabbobi da rakuma su tafi da su wata zahabu bi rasulillah ku su tafi da manzo sallallahu alaihi wasallam fakara nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce law salakan nasu wajiyan da mutane sun biyo hanyar na abin da ake kira waye wannan wajiyan wani kwari suka tafi salakta ansaru shi'ban mutane madina kuma sun biyo wata hanya su du'a su guda biyu la akhtartu bal ansar manzala yake da na doki hanyar da ansar suka bi eh duwa hanya duwa hanya wala yake cewa hadathani muhammad bin bashar hadathana gunda hadathana shuba qala samitu katada an anas katada yaji daga anas bin malik radiyallahu anhu qala jama'a nabi sallallahu alaihi wasallam nas min ansar man ya tara mutane daga ansar فقالوا إن قريش حديث أهل الجاهلية ya ce abin da ya sana ba mutanen madina wani abu mutanen waye ne sun fara ne in mm, in mm, a gaya masu su bar mun gama su waye ne daidai na nan sakwacin wurin wancan cikin cikin ah. kaba cewa سمعت قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أنصار من ya tara mutane mutane Madina yayin da labari ya zo masa tun da kuna da hadisin da ya wuce hmm. bai koro magana ba fakar shi manzana ya ce da mutane madina abin da ya sana ba su ban ba ku ba inna quraisha ya ce qurayshawa dangi na wanda suka bi ni hadithul ahd bi jahiliya yanzu suka fito cikin kafirci yanzu suka fito da irin halaye na jahiliya wa musibatu yanzu musiba ya same su aka karkashe dangin su na ba ta kun gane yanzu muka gama karkashe su dan haka na ba su kwanta masa hankali wa musibatu musiba ya same su saboda an kashe shi ku ga layi musiba nan yanzu aka bar shi sa ansar suka fasara musiba sun ce yanzu ne jinin mu ya gama ta kuma mu ke jima da jinin shi manzo Allah yake cewa abu biyu yasa na ba kurishawa abun farko yanzu ka bari kafirci bauta gunki akan kirsi tsiya ba su yada ba a duk duniya musulmi daban da su suna bota lata wani uzawa manata shaka za ka fito da su na biyu yanzu aka karkashe dangin su sauraka na ba su don a dan samu kwanciyar hankali su iman daga gaske dalilin da yasa na ba su kenan na fara kuna gane karatun to shine ke ce wa musiba na musiba na kashi wanda aka kashe su wai ni aratu an ujbirahum kaw akwai ujbirahum ina son karfafa su ne kalmar ujbirahum karfafa su ya zo wannan kuma ya zo wai inni uridu an ujirahum ina son saka masu ne na kuma ya kawo Mhm. ajbarahum ma'ana in ba su ajbarahum ma'ana in ba su in karfafa su kalma ajbar ma'ana in karfafa su nan kuma yake wa ana wa inni aratu an ujirahum in saka masu na fata gane duk wannan ruwayan ya zo wa atalafahu in sa zuciyan fi hade amma tardana ba kwa yadda an yarji an nasu bi duniya mutane su koma da duniya wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum ku koma da manzon Allah zuwa gidajenku kalu bala sun ce banzala mun yadda kala law sarakan nasu wajiyan da mutane sun bi wani kware su tafi wa salaka ansaru shi'ban mutane sun bi hanya tsakanin duwatsu mai wuya da salaktu wajiyal ansar aw shi'bal ansar da na bi su sarka ku yankuri na ba su da wannan illa biyu illa farko kafirci illa ta bi musiban da ya same su amma ba na ba su bane domin sun fi su kokarin ko na fi su so su duk wannan bayanin shi ke sa an sa suke samu sokin zuciya a zuciyarsu abu yana da wahala حدثنا كبيسة حدثنا سفيان ابن عيينة كينا كبيسة ابن عقبة عن أعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم اسمة هنين yayin da manzo ya raba ganima na hunin kala rabbi min ansar shi wani mutum ne ansar ma arada hawa wajh Allah to wannan an kusa shi ne wannan wurin lafzin bai zo wannan wannan lafzin wannan lafzin aji sa ka shiga da cikin aji to wani ya ce ai wannan rabon ba dan Allah ka yi shi ba kuna ji magana ba za a ban daidai ne amma ba mahalin sa ne. wuri akwai wanda an taba gaya manzo Allah haka amma ba mahallin sa bane a nan ba hmm. domin ba tabbatar mutum ansar ba ne shi ya faɗa wannan nan ya sara ce mutum ansar ba mutum ansar ba dai an gaya manzo Allah wannan kalma kala rajulu min ansar ma arada biha wajh Allah wannan rabon ba dan Allah kai ba fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi ibn abshay na gaya manzo Allah fa akhbartuhu shi na gaya manzo Allah fa tagayyar wajhuhu shi fuskansa ya canja kuma shi manzo Allah ya ce rahmatullahi ala Musa kai Allah ya rahamci nan Musa laqad uziya bi aksal min hada an cuce shi fiye da abin da aka gaya fasabar shi an kura ma in ya kuri kuna ce abin da yake akwai duniya nan zancin dukiya ke nan mabiya shan mabiya da dukiya sha addu'a eh, sha zuwa karfi zai zo yi warware wancan magana yace hadathana kutayba ibn sa'id hadathana jarir an mansur an abi wa'il an abdullah wannan hadisin da ne radiyallahu anhu qal lamma kana yawm hunain asara nabi sallallahu alaihi wasallam gazat hunain shi manzan ne fifita annas mutane daga qurayshawa a'a fa ya ba qurayshawa akra wanda ake kira akra shi kade mi'ata min al-ibri manzan ne bashi rakumi ɗari shi kade ba qurayshi babba ne wasa uyina she ba kabina da kira uyayna za zaka guda iri wasa nasa she ba mutanen makka daban-daban daban fa kara rajulu she wani mutum ya ce to kagan wannan shine daidai ba rajulu na asar ba wani mutum ne ko da yake shi ma sahabi ne wannan mutum ma uridu bi hadhihi taksima wajh Allah wannan ba yin shi ne don Allah ba fa kuntu shi sahabin Abdullahi bin Mas'ud kenan ya ce wallahi na gaya manzo Allah la ukhbiranna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta gaya manzo Allah qala da na gaya manzo Allah shi manzo ce rahimahullah Allah ya rahamci annabi Musa kadi uziya bi aksar min hadha fa sabar ya ce an cuce shi fiye da haka amma ya ankuri to wannan mutum ake kira mutum ne daga hanyar najja a cikin nagji kuma an gan shi yana da katin kai sosai akwai kwanto ta tare da shi ya shiga musulunci ya rike addinin kam kam to shi ya fada yana tsanani to shi ne manzo Allah ce ku kalle shi diga digan hawa ya za su fita amma manzo Allah bai kafata shi ba bai kashe shi ba bai ce da shi kaza ba bai ce masa kuma bai ce ya rida ba shi manzo Allah ce e za ku ya sara da wanda kuka yi imani da shi wanda shi na nabi ku wanda shi ne shugaban ku bai adalci ba to bin mi amfani bi na kun gane jumla kuwa yanzu ai mu za ku iya kauce nan ku je wani malamin tun da ni ba nabi ba ni da banza da suke a ina gaya maku ne game da a yi mukara da lullubuwa na fata gane don karatu ne in kai kafin ka gaya wani to amma manzan Allah ka bar shi wa zaka bi ko wani malami zaka iya bar shi yadda kuma malam zai iya bar ku kuma eh, duniya ta yi wanda wani malami ya daidai za a iya bishin bai daidai a bi shi to amma da gima nan wurin lokacin da zaka gaya manzan Allah a wannan lokacin ba wani annabi kamar sa ba wani malami a duniyar da shi ya koya masa yayin da kai ya koya maka addini ya so da kai kafirci da maguzanci ya mutunta da kai har ki kasance adalci har kai kasance wani abu sunansa imani har a ka ga wannan nabi bai daidai ba to manzo Allah jawabin da yayi yace in dai ku da kuke tare da ni kun imani da ni kun yarda da addini na shi yanzu ni bai daidai ba yace ku kai tabewa asara gare ku ne tunda wanda kuke bi bai samu shirya ba to ku kuma ku ji ina ya ce tabewan gun ku zai umar ya ce manzala ka yin kashe shi manzala ka karka kashe shi shi amma duniyarsu za a samu hawar jawo matasan za a gan shi kurkuku ya ce sallar su shekarun na naka ya ce an ji fage yaki ba ta koma baya kuma za a gan su hadisi sun daga shekara goma sha takwas zuwa shekaru ya ce sallan da azumi mace tana gina al'ada mace ta yi sallah to irin wadanne yana cikin tare da wasu matasa ba ni ba ce ta shi na sanarin banza kuma abin da yake sa su ce wannan rasu ilimi zafi kawai zafi ina nan kawai shi sa mutum kai wani zafin ka suna tun da kai shekarun ka bai ba ta rama kai karfin ba to irin waɗannan masu zafin tsaya, bai matan addinin ba shi manzo Allah ya ce ai kai kai tabe wanda ni na tabe dai har zan yi ban yi adalci ba lokacin wa zai iya ga matsacin na amware an kama shi ki kishi shi manzo Allah ki karka kishi shi manzo Allah bai ce arni bane bane ce shi ko ba eh ya ce ai to wancan munafiki ne wannan kuma sananin irin masu ruko ne wannan ba munafiki bane she irin jara'a irin rukun abu akan jahilci E, shi ya yarda da annabi ya yarda da komai amma yana gan wai shi ba dama ne faɗa annabci to wannan kuma ne ya samu taɓewa nan wurin ne ba manzala ra'uf ba ne rahim ba ne da so masu kai shi lahira kuma ya gan kurinsa zala ya shaurayi shi ba zuwa ya gaya wanda sun damu suna mutanen ansar wanda shi wannan mutum daga nagidi ne can wajen nagidi bu sun fara shiga musulunci ba ko da lokacin ba gama yi wai mai tsanan ya ya to su ne suka zo suka kafirta ali radiyallahu anhu suka kafirta ma'auya suka tashi suka zo suka kashe ali suka tashi suka ce wa man lam yahkum bima anzalallah ce duk hukunci Allah za koma suka zubar da ajisan sahabbai manzo Allah baki daya sun ce duk sun yi bidda shi ɗan ya tsira wallahi wata nan ji yaki sun gani wanda suke bi shi na suna sallah ana sallah sahabi na sallah shi rakumi sa zai tafi shi sahabi na bi rakumi na taka shi sun hada sun ce ga wani tsohon ga wani ya ji ne ya kake sai a gaba Allah kuma kana bin rakumi ka eh wani tsoho ki na wai Allah ki so sahabi ke na fasu ke zagi dole ta fitan su ba sahabi a ciki shine wani sahabi yawo yake kuma matasan banza wufi mun ga annabi da kuke ko kwa haka muke yi saboda yayin da kake wani sanani banza wufi ka bincika wannan sanani yana da ma'ana yawanci sanani ka zama riya ne shi wannan mutum ya faɗa ne don a ya ce ya burge don kowa ya abu a jika don mutane an sa sun ji wani abu ya manzo zai ba waɗannan a zahiri kuma abin da manzo Allah yake wahayi waɗannan da suka zo tulaka an kashe su su kuma ne maka ka ba annu su yake ji ne komo shi manzo Allah yana so ya nuna masa su su duniyar su riki allon su ba su dama a bi addini lokacin ya riga ya gama da mutanen ansar Allah ya ba shi bishara su ɗan Madina ɗan ajanna ne kuma Allah ya yarda su kuma wanda ya yarda da manzo Allah shi da kuma wahalar duniya ke Allah bai wure ma manzo Allah duniya ba ya ce mali wa duniya menene ne ji da duniya ita wata uku bai ci abinci ba ya ce da wanda zai bi ni bi ni a bar wannan tafi da duniya su sare mu da addinin mu da su sare mu kaba da menene mu addinin mu saboda haka mutum yayin da zai yi zafi tambayi zafi zafi zama da dalili zafi zama da imani zafi zama da bariya ba wannan kurin zan wufi wata na mm. bai kawai alheri ike cewa fagayar wajen kaga manzala kalmomi manzala da fara wata kalma ba wanda zai nuna cewa ya kafin ta mutum kai ce da shi dan mutane ne ya ce rahmatullah ala musa annan musa masa ya ce mene lakal uziya bi aksar min haza ya ce an cuci a nan musa mabiyansa fiye da abin da aka mu don ya tara su a nan musa ya tara mutanensa da ya je wajen ganawa Allah sun zo suka buta ma dan bari suka bar addini ma kwata kwata yaro ce Allah Allah ya sako masa abinci suna ci daga baya sun ce sun gaji da wannan abincin sama canja musu albasa da sauran abin da yake kasa saman na sun gaji da shi duk shi na nabi suke ta wara da shi aka mabiya suke hmm. ba Allah ya kaddara Allah ya karbu rai mala bakar gumi ba lokacin da yake tare da ma wayansu da suke karatu ina karatu a ko wanda ya gama madina shi zai zauna mala yana karanta buhari mana ya ce sana shi ringe wajen da mala zai kuskure shi ce oh, gashi mala haddasa an ya zaban nasu shi ce an ya zaban nasa shi mala komai yadda haka ki ta cin jara mala ki ta cin jara ringe nuna shi na gindin radio mala yana sai kuskure yana sai gyara masa harshe mala bai ci masa komai yanzu yana yana ina garin ne yana nan shiru a cikin ayyuka sun ba'ai ba na Allah ba ne ma ya iya zuwa da mala ya iya ne ina nan sun yi waɗannan sun zo akwai wanda ya zaran sa ya nuna ya ce malam kafiri ne ma wanda suka kafiri wala akwai wanda suka kafiri ta malam sai na suke shi suka zo da abin da suke so Allah ya hana su kuma su mutu shi sha na Allah bisa bi sai shi abakar mai da gaske ke yi ya kokarin sa kenan amma za sa sha gaba karatu zai yi shiga ga an shi an ce cewa salaka salaka tariqa a salak salaktu sha gyara masa mana kuma ce a fi dai ta gane dai shine manufansa tun wai sun kewaye shi don kuɗi wai sun kewaye zai kai malam bai iya ruku'i ba da in waɗannan wanda suka yi waɗannan ba ina suke haka ne bumbas lokacin da fadi ya hau matasa suka sa he turawa sun iya makirci suka doki cross lokacin gasin suna da kwamfuta mun ba mu waye ba doki cross sha sa hoton sa saka kaga yanzu za a iya doko sa a dauraka ka a dauka hoto kwamfuta ne aka sa masa aka yi yaya dawa lokacin mun sayan biye kwamfuta bai fara yadawa suka yi masa haka aka bada sojiya cewa an sa ma da kuwa a fari da shi kai shi kuma bai sani ma ba yan jarida kenan yau a tare da hankali matasa suka ji suka zage ba ce malam kana cewa don fadi na cewa walidi walidi shike na kana masu shuru ba zai ce ba haka ba ne abubuwa shan tabbatar da shi ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba a bincika to shi kenan kun taru kuna musu sarani na masu nasiya shi na zo na gaya muku ya ce ibada ne yanzu na tara su na gaya muku cewa na ji na masu nasiya na sa su kenan in na koma ba za su ji ba bumbazi na kuka yana masu bayani to Allah ya karbi rayin bumbazi na suke duk yan zafi ma babu su yanzu ma su ne yan kanzakin gwamnati ma me za su yi ba na abu ɗaya za ka yi sira duniya ka yi shi don Allah ku fahimci wannan jumla ba da nuna ku baki daya billahi lazim ba za a yi tsira ba shi ka yi shi dan zafin kuma ko in ka bai yarda ba ka tsaya ka roki Allah ya karkato izo wannan kalma daya ka yi shi dan shi wannan shi zai tsere mu baki duk wani abin da muke yi ba za a ji ko ka mutanen duniya ba za ka huta lahira ba mutum zai iya mutu haka da shuhura da a gane ba dama ne yi wannan foba. a ce ba dama ne yana so Allah yana kaza kaza amma wurin Allah ba haka bai ke ba shi ke ba bumbazin ya tafi ina kuke alherin da ya ma al'umma ilimin da ya ba al'umma ta kawo shugabannin da yake masu ba ku yi wannan ba bal ma wani ma suke bin shugabannin yanzu san mannan salwa abun ba soki ba ga mala abakar duniya nan me bai sha ba a ce bai iya ruku'i ba kai wani ya ce ma bai iya ba shi ya sake jaddada kalmar shahada shi ya koyi masa akidan ba ma wanda za ki tsaya da riya shi akwai kasafin lokacin da ya hada yan wadda suka rabu yan kaduna da yan jos ya hada fi masulu in kana jin kalmomin da aka gaya mala bakar gumi mala yana bangana ka ce malam kai kariya kake shi ya kama nan sai na haka kamar zai rola shi ka ji kasafin shiru yayi ina waɗannan da suka yi sanani suka yi wannan bai na suke su ba ta duniyan ne ina ilimin zike haka shara yake ba ruwansa shi ya tafi ya kokarin sa kenan sanani na da manansa sa ne zaka yi sanani ka yi a bisa hikma ka yi shi a bisa komai kuma ka ji tausayin malamin ka yadda ba zike ya masa addu'a ma mutum da zai tashi tun faisal yake masu nasi yake karkato su zuwa akara a jinin Allah su suka tabbatar da wannan dokan da ake cikin kasan shi laraba ake ajini ka duba misra yadda ake iskanci amma malamin suka sai aka yi wannan ajini sai ka zo kana ta zagin su to irin waɗannan abubuwan shi hankali za a zo hawarijan ku gani ban da hawarija a cike da hawarija muke da zuwa nan garin kuma hawarijawan can sun fi namu saboda can ibada suke daga gaske nan ba sa ibadan ma zafi na ma ba ibada hmm? zafi zafi ne kasance da ibada hmm. zafi na da iyaka ne kai zafi wanda ya dace aina na hannu na muke ne roman zala salama salam. yake cewa jiya eh, ranar da aka aka aka aka aka sabon gari aka ce an zagi mu zanga na zan wani yanzu da guminsa kamar yanzu ne yanzu wani aka yi ya ce aka makallawa zan je ina son zo ne kasance shahidi a ce na da ni man na so in zama shi me ya faru ya ce wala an zagi manzo Allah sabon ga zai je ya mutu ya mutu zai shiga aljanna na ce wallahi mutuwa shiga aljanna amma ka tabbatar abin da ya faru a kan kallon ni abin da na gani dai ba za a zagi manzo Allah mu shiru ba na ce ai ba gida din ke da kai ba amma ka tabbatar me yake ya can ai wallahi za a je digin da zai faru faru a ce ba ka ga fatawa ba ka je ka mutu alhamdulillah ka shiga aljanna amma tambaya me zai yi shi mutum da yana ake yi to irka suna da yawa kun je shi kansa za ku saya ne ba ku saya kansa ba duk wanda bai arziki shi za ku to kuma ku tuna fa kuna da mutane a kudu labarin zai iso masa can wanda bai ci ba bai gani za ta kashe shi ku kuma za ku tunani tun manzali kuna tunani yanzu na sulhu za su yi da mu ku duba qur'ani fa hada sahir hada majnun haka ina da rai kafirai suke zagin sa shi ne sai na isa da sako mu abin da zamu sun zaga mu tabbatar da wanda ya zaga annan za sa wannan daya da shi malamin bincike bincika aka ce wannan mutum rubuta kofa kancinsa ne ce ba za a zauna ga wurin ba za a zauna ba da ajami shi na ka ce don ne rubuta da ajami ya rena qur'ani eh ajami ya rubuta ce ba za a zauna nan ba in bincike daga yan sanda bincike daga sojoji dai yadda na saya na bincika sakonin security sun ci ga abin da ya faru domin abu ya kamata muna da almajirai kafin a samu da kurfar kirci muna da kurfar don a faɗa wannan domin duniya ne baki da suke sun sa musulmi a gaba kafin a kawo maraba muna da labarin mu inda ya kotu ne mu je a gaya gwamnati a shiga kotu kuma bai yi ba mu kan mu kai kotu mu an ne a fito da kasar na ko amma ba za mu sai a zagi annabi mu ba amma ka yi amsa adalci don Allah yana taimake mu ne lokacin da mukan kan daidai amma yayin da zan zo cuce arna ba su yi ba to ka je ka kashe mutum ya zo nema abincinsa kuma ka ga ka shiga hakkinsa to saboda ya kamata muna da yan agaji masu hankali wannan abu ko da ke wannan da yazo ya zo na alhamdulillah mutum mai hankali ne mai imani ne wanda ya shi na masa sosoci ya je hawale shiga ga abin da yake bai samu ba amma kafin karfe goma sha daya sun ba ni report mai kyau amma report nan ba an nuna mu ba ne an nuna wanda jami'an su dama suna neman zaman lafiya ne din da za ka da hankalin ku a kauda hankali su kasa na gaba fiye da annabi eh, duk security Allah ya fi mana awwal ma yaji shine kasa Najeriya kishin kasa banza ina da Najeriya ina Najeriya in kishin sa lakiyaye an bar mun zan mutu da yunwa an sata kudi a ime man zan kishi in bar kishi Allah da manzon sa kishi Allah da manzon sa shine gaba kafin wani mahaukaci ma ana yin kishi mun nan mutu duban da kudin da aka narke nan kawai ma miliyan goma sha bakwai aka narke nan da ana bincika nan amma zai wannan hayaniyan muka sallan maka ba ne kama ka amma daga baya kuma ce an kare ya wuce su yan majalisa suna ta turanci a basu dan miliyan daya daya ne buga arba'in a sai jahil ne ke ni ya kuma ke ne wai duwa wai ka ga ni ka yi mai wannan da ke amma talauci ya sa ka bai miliyan albashi mai yanzu miliyan uku ne duk wata da dan Allah ba kawai an ba shi miliyan uku eh zai tunani yanzu zai kashe kuɗi ma wani tunani ne zai yi wani aiki majalisi wani dubu an baka miliyan uku miliyan uku kuma za a biya ka wata mai zuwa tunani yanzu zai kashe kuɗin shi zai haraka ai man ja bai taba gaya muku wani abu ni ne shamu ya same mu ya taba gaya cikin kafi ya ce kai ya ustaz an ba kudi ma kirga shi ya zama wahala ni ne shi ne tana muna da wani mutum na juye mana kudi ban taba mallaki ni da shi ba kula ga wani an kore shi gidan haya ni kuma na can wahala ni shin ba wani dan uwan mu yana juye mana kudi ke kawo mana riba dubu da biyu da hamsin tun da ya ce ban san ba muka hau daki na mun kore yalan mu tabi muka kasa rabawa muka sauka muka je sa muka miye muka koma sai bayan na tika ga mai na girme ka ka bani dubu da da hamsin kai ka dauki dubu da nan sun na gina nan ya ce to na yarda Allah ya ji kansa kasa rabawa muka yi Allah ya ji kansa wallahi Allah ya ji kansa ba Allah ya ji kansa na ce to malami za nan wannan muka kasa rabawa ban taba mallaka dubu hamsin ba aka za ka zama dubu dari biyu da hamsin hannu kuna ga ina karfi ka ce kai ustaz an baka dubu ka kasa kirgawa mun ke ban bai sarara ba ne za mu ci tafsir da kullu ina ba yake cewa za mu kudi maka kasa kirga shi duniyan gona ne to an dauki yan kawai an sa su a magisa an ba su miliyan uku shi ne ne samu tunani ya tunani kasansa kullum zai tunani ya gama wani shiya zai shi siya waje lai sauke yace haddathana muhammad bin bashar haddathana mu'az bin mu'az haddathana ibn aun an hisham bin zaid ibn anas bin malik ana anas bin malik radiyallahu قال لما كان يوم هنين yace هنين hunin هوازن hawazin wa khatafan kabila guda biyu da suka hadu kai wa gairuhum da sauransu bi na'amihim da dabbobinsu wa zararihim da matansu sun ce mutta musulunci su su suna gaba matasan suna gaba dabbobin suna gaba mata suna baya da yara an fito domin kar su gudu ka ga matanka da zuriyanka da ga dabbobi ga dukiyanka in ka gudu shi kenan saboda wuta a fita wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam asharata alaf manzala yana tare da mutane dubu goma wa minas tulaka da wanda ya yanta su kuma suna da yawa fa adbaru anhu dukka sun gudu sun kyale shi gaza tukunin saboda ba karam yaki suka yi ba da aka zo aka fuskance su da asuba musulmi suka ba jin nasara kansu kuma shi aka kalli kuma ya kai nan da titi aka kare yaran mata kabilu ne ba an haɗu to shi kawai an fara kwasa ganima ashe genyewa suka je su yi shiri da suka yi shiri suka hammalawa a ina wata ina arewa da kudu shi kibiya kibiya kuma ya sami ka ke shi kowai gudu manzala sai wannan annan da yace ba wanda ya sayar la Abubakar wala Umar wala wani shi kade ai manzo Allah nabi ne malam ya ce fa adbaru anhu hatta bakiya wahda shi kade ya saya fanada shi manzo Allah bar kowa yawma izni da aini kira biyu kawai lam yakhlitu bainahuma bai hada wani kabila cikin su ba bai sa wata kalma ba bai hada kalma da kalma ba kalma kwaya yayi me yace ya ya juyi annunsa na dama fakala ya ma ashar ansar ina mutanen ansar su za ku je ku tafi ku kyale ni ku ne ku zo ku yi abin da zamu shi ya kau da hankalin sai bar mutanen muhajirin da sauransu ya ce na mutanen madina suke hmm. karu suka ce labbaika ya rasulullah gamu abshi manzo Allah kai farin ciki nahnu ma'aka muna tare da ka ga muna she ta ki cewa summa itafata an yasarihi she ta ki juye na abu kala ya ma'ashar ansar ya yace na mutane majina za ku kare ni kadai ku kuka yi alkawari da ni kuka ce za ku taimake ni kuka ce za ku yi fansa da kanku da yi ku a kaina ina za ku tafi ku kare ni lokacin ya kau da kai ya bar mutanen makka shi ke ce lam yahlit bi hada kalma mutanen madina da kowa ba shi ke ya ma'ashar ansa shi mutanen ansar sun ce labai ka ya rasulullah abshir manzala sun ce manzala yi farin ciki nahnu ma'aka muna tare da kai wa huwa la bagalati ina kan bai za ina kan albadari shi sauka fa nazar sai sauka kibina ko kuma ina fakala kala ana abdullah wa rasuluhu ba zan gudu ba ni bawa Allah ne manzon sa ne ba zan gudu ba shi da mutu da manzon Allah ya gudu ta shikenan za a bi suna karkashe su kuma addini ya kare kenan lokacin cire su abu su sufiyan da suka musulunta sun ware wuri daya sun ce ayi yau sihirin ya kare ai na ai yaushe abu akwai dai akwai wani abu haini ce ai za a gano an zan cinye duniya ana hawa da mutane na sauki ai gashi sun gudu ana ta tattaunawa ai da suna da dama shi sun ga hawazin <laughs> ma da dan adam Allah sa shi ya san kowa ya shi fan hazama mushrikun kaga kalman kanan shi mushrikai suka ci nasara akan abin nan fa asaba yawma iz gana'im kagin kuma nan wurin shi musulmi kuma suka ci nasa daga baya bai kawo wanda da ya kamata fan hazama ma'anan fan hazama mushirku na fata kun gane eh. a nan abin da yake son fan hazama mushirku mushirku kafirai sun tarwasa kenan nan ba su ci nasara ba ba suka ci nasara kan wani ba ma'ana nan fan hazama mushirku mushirku musulka suka rushe ba su ci nasara ba nan ne abin da daidai na nan wurin fa saba yau mai ga na'im kasiran she musulmi suka samu ganima mai yawa fa kasama fi muhajirin shi Allah ya raba kuma da ya tashi muhajirin da bai kira su ba sabobi wanda suka yi hijira ba su sai na bakar da umar ba sabobi wa tulaka da wanda aka yanta su su wanda suka kulle kulle sun ce sai ya kare yau to shi Allah yana ta raba musu ganima wala mi wuce ansar bai ba ansar ba shay'an faqalat al-ansar shi matasa ansar suka ce idza kanat shadidatun fana nuda inde gari ya tashi tashi hankali a kira mu wa gani mata gairuna amma wadata yazo a bawai su matasan su kenan eh anan ne ne suke tunda ba san gaibi ba wallahi ba san gaibi ba ba san fiye manzo Allah ba shi manzala kuma yayi abu shiga tambayi shi tunda shi na abu da wahayi ne ka hankuri da shi shi ba mai surutu ba ne yayi in maka ji dadi da ko ka ji dadi sabashi lokaci maka bayani amma ka tambaye zai ma bayani shi ke da manna a kanmu. shi ne sa mu a cikin addini shi ya sa mu kan shirya saboda haka in baka gamsu baka tambaye shi amma shi ba mai lokaci kullum ringa kafai ba dan siyasa ba ne shi sallallahu alaihi wasallam na ba ta gane mutanen matasa ansar sun ce za kana shadidatun in dai rana ta kure ne. to fa nahnu nud'a sha kira mu a ce mu zo kamar yadda yake ce ya ma a shar'an sa a can wa mata gairu na amma abu ya zo ga sa sha ba wai su fa balagat zalika shi labar ya zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'ahum shi tara su fi kubbati ya tara kan wata haima fa kara ya ma a shar'an sa ya mutanen yansa ma hadisu balaga ne an kuwa irin labari ne ya zo mun mara kyau fasakatu suka shiru fakara ya ma ashar ansar shi ce an la tardana an ya yazaba nasu bi duniya ba kwa yarda mutane su tafi da duniya wa ta zahabu na bi ku tafi da madina ku tafi da manzon Allah ta huzunahu ila buyutikum ku tsare shi a gidanku ya zama na ku ta huzu bi ma ku take tashi a gidanku garin ku zai zauna ba zai je ko ina ba a can zai mutu ta ku zuna ku tsare shi a gidanku ba a ji ko garin wani ku ne nasa shi sa na kira ku ma karu bala annan da suke kuka matasa ga aje ta kuma suna kuka ce me kuma mu su abin da da suke ji suna ganin ana gama yakin na fama zala zai koma maka eh tunda san samu nasara kuma ya fifita sa lokacin da ya nuna cewa su maka mutanen majina za ku doke ni kai gida nan ba sun tabbatar mutuwansa da rayuwarsa yana su shi suka ce kuma ina romu yau ko kara ba mu ta ba ma ya ishe mu suka ji ta kuma shi kuka shi runguma manzo Allah suna kai kuka ba su sani ba me duniya shi ce lau salakan nasu wajen wa na ansar shi ban la khatu shi ban ansar fa kare sham shi Shamu ya ce da ya aba hamza aba hamza anas kenan wanta shahid za wannan duk ka gan da ido waɗannan tashi hankali ka gan su kara anas ya ce wa aina azibu anhu ina zan boye ina cikin mata ansar ina cikin mutane mai ina zan boye ina tsakiya na ji wannan tabi ina mamaki abubuwan da suka faru haka rayuwar manzo Allah ya ce isa da na Aisha take cewa ba abin da ya sa manzo Allah ya gaji da wuri ba iya sai yi sallah ina su cin da uku shi gaji a mutane mai kawo wannan na wanda kawo wannan shi ne komandan sojoji shi ne limam shi ne shi ne mai agaji shi ne mai raba ganima shi ne alkali shi ne komai irin kai ruran na kamar yanzu ina bacci shi mutane su zo daga kawo muhammadu fita a kewaye wani je gidan bayansa wani je a kai kiran sai ka sai bacci ina hutu yake an wahar da shi alaikum salam to darasin da nake so ku dauka nan matasan da suka yi laifi wannan abun majinan nan karshe ba manzala ba su bishara yan ajanna ba ne su yan wuta ne ya ce su dan wuta ne to ce dalil dan shiya zai ce yan sahabai dan wuta ne tun da yana na da rai akwai laifin da mutum zai ce manzala sallallahu alaihi wasallam mu sanani yayi ka kira mu amma riba ka ba mutanen ka ba laifi ba shi da kwace limanci a wajen liman yana ba dai ba ne duk laifi ne manzala mai yace da su ce ba ku hankura ku tafi da mutane su tafi da duniya ku tafi da annabi ga ma alƙawari musu zan da ku to saboda haka shi manzala sallallahu alaihi wasallam manzala manzala manza Allah bai bai dauka sahabai masu bai bane sahabai ba masu bai bane shine masu shine ya abu Allah zai tura cewa ga yanda za a yi amma sahabai suka kuskure kuma kan kuskure ya zo tarbiyyantar da su to san mu kar mu da shi'a da kun ji eh, zazzaki kakatin da yayi na mugira ya ce gira yin zina eh, abin nan lokaci na gwamna shi ya ce ashe ashe gwamna yana kaza ya yi shekaru goma da ya wuce amma yara yanzu ba su yadda ba wai shi ba shi yake yi ba kuna ji ina mugira ne gira yin zina kai ki ka tura zuriyanka ka bi babanka da iyayenka can ba su yi ba ina banka da mugira me baka yara biyu ke ba ya yi biyu ba ba ka kalli mata mutane ba jil kuma kake yi kafin bashir ku zo ku tambaye dokta bashir shi ne zaka zo ka tara wawaye jahilai cikin duniya a zo jahilin banza a ce wai mugira ya ce gwamna shi gwamna ta eh, yi laifin kai na Allah ko a za kirga danginka ba su taba yin wannan ba ka fara bagi danginka mana ka da shafe shi ba ba abin da ya shafe shi yi bai shafe shi ba ai sahabi ya zai ce manzana na yi zina in kuma kake bukata sahabi ne bai manzana manzala manzala lalace kana da masjidi ne ko rungumar sa kayi ka rungume ta ne ko kwa tumban da kayi ce manzala zina na yi manzala ya ce arni ne ya ce kafiri ne ya shiga wuta balma da aka ji wata matan ma wanda aka ji manzo Allah ce imaninsa da an kasa iman tarin yayi mutane Madina suna tare da annabi ah, kai dan shi ka zo ka ce ko ya zama masumi duk wanda ya saba dan wuta ka dai mu gare yayi zinan sabo yayi arne ne to duba abin da aka yi a gaban manzo Allah mutum ya ce ma aradallahu bihi ma aradallahu bihi wajhi Allah an ce a kashe shi manzo Allah ya a kyale shi bai ce arme ba ne bai ce kaza yace amma waɗannan ya ce zan shiga wuta amma bai ciro imanin su ba ya ce zan fito daga cikin musulunci kamar yadda kibi yake fita zan shiga wuta amma bai wasafa su kafirci ba ma'ana zan shiga wuta daga baya fito da su hali yana fi hali na ne a ɗai waɗannan manzala ya ce hawar jawa ya ce za su fita musulunci kamar yadda kibiya yake fita da wuri za su fita musulunci waɗannan fita musulunci ne za su yi manzala da wasu ko wa'idi ne ko kafire ne amma manzala ya ce za su fita musulunci waɗannan matasa za su zina gaba saboda za su fahimci addinin kuskure can da suka gani na mara su da addini to wannan kuma ka haɗari ne game da musulunci amma shi wani mutum da ya faɗa wannan manzala sun kashe shi manzala ce kuma kashe tale shi suwa aka ji kashewa ba arna ba ne da shi arna ne shi a karasa duk wannan karatun bambancin ku da jahilin kenan ba yadda za a yi wani yau wundan shi ya ce ai sahabai sun zagi a addinin Allah ko sun yi kaza kana da wannan ilimin kana da dalilai wanda zaka kafa madan shi bai masa abin da yake ba ga abubuwan da aka ma manzala manzala yace amma nan Musa fiye da ni inda ba malaiku aka tara karkashin sa ba bar wannan lokacin ma aka jifa matarsa cewa ta yi to ku ɗan shiya yanzu kuna goyi bayan wannan ma ta yanzu dan shiya sun yadda na Aisha ta yi dan shiya sun ce ma kariya ne aya ma da ya sauka ba mu da ke bani mamaki su shiya suna da abun nasu amma baki mutum yara matasa nan bakakin da suna suna wannan abu da a tadda shi ma bai ma iya ahalari ba amma wai shi yake yi ina nan yana ta fama da zakin sahabai to kai da babanka da iyayenka da yan kawai me ba ku yi ba ma kuzanci kuke yi ba kafin a kawo maku addini ba me ba ku yi ba a kirga kakan ka zuwa uku ba su yi zina ba ko ba su yi bori ba ka zo kana zagin sahabai eh ka zo kana zagin sahabai waɗannan afarun nasu ala wajhil ard su ne sarin tsakanin mu ne su ba

ito na ga muku ranna ai na riga ka tambaya ba'if da hawazin wuri daya suke mangana ce da ake tafiya duk abin da ya hada akwai kasan manzala bai raba ganiman ba shi da yake ta'if ya dawo na fata an gane saboda haka aka hada tunda in an gaya maka kuma ce ji ta'if yana dawowa za yi magana raba ganima shi she koro ka wajen ganima da je ya ce mu bari sun sabe sun ce ai mu ci gaba mu ci nasara bayan aka kakkarya zo ya ce gobe zan fi manya ko ya ce eh, mun yarda to ana gazar ana zo na abuwa suka faru a hanya eh. na fata kun gane mu ci gaba da karatu ko musaya zafi ne ba kwa zuwa da wuri ni kuma babu sariyati laki kibar najis ana fitowa daga hunayen da abin da kuma shi manzo ya tura jama'a zuwa daidai na naji kuma gabas ne game da maka a dicin yaki ana zuwa shi manzo ya tura wani kawai doki komandan soja ya doki kamar matasa goma ce ko kai farmaki wannan garin ku kyau su zuwa ajini حدثنا أبو نعمان حدثنا حماد بن زيد كنا حدثنا أيوب سختياني كنا النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من زال يتولى ودن أيري كبلا نجد دي دي دي نجد فكنت فيها أبلا بن عمر يكي ناجكي فبلغت سهامنا itna ashara ba'ira cikin mu مغنيمة كون ganima دا mutum da aka قوم شاعر bashi nufilna ba'iran ba'iran mun zuk ma ka kara mana maza ne ka mana daya daya ya zama faraja ana yi salata ashar ba'ira mun samu goma sha uku domin ya sai shi wuce nan da an fito da ge na ne aka samuwa na gani ma shi na alakansa da zancen babu na nan wurin babu ba'at nabi sallallahu alaihi wasallam khalid bin walid ila bani yazima manzana ya tura Khalid bin Walid zuwa wani kabila na kira Yazima. me ya faru za ku ji yake hadathana Mahmud hadathana Abd Razzaq akhbarana Ma'mar ha yake ya sanadi Buhari ke cewa hadathana Nu'aym akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuhri an Salim an Abi قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى بني جزيمة كان سمجد فدعاهم إلى إسلام shi ya kira su cewa ku musulunta abin da manzan ne ya tura na kansa falam yusidu ba su ba sa iyawa an ya kau an ya kuru su ce aslamna ba sa iya fada fajalu shi suna ce ya kuru sabana sabana sabana shalib ibn walidi na gan cewa suna istiza da addini ne don kurishawa duk mutum da ya bar ajini iyaye ya koma ajini sun ce sabba ya bar ajini asali ya koma wani ajini na sabo to Khalid bin Walid ya je ce ku yi addini shi kuka duk magana Quraysha ku gaya masa sabana sabana ashe su abin da suka iya kenan mun bi addini iyaye mun koma addini na sabo halin munaji har yanzu za ku fada shi ku ce aslamna dai su kuma ba san me aslamna ba shalle ci gaba da kashe su <laughs> kai eh, soja shi ne dan zalunci kadan fa ja'ala Khalid yaqtul ina kashe su minhu wa ya asir ina ina dauke ina ribatar su wa dafa ila wa ila kull rajulin minna asira asira bayan an ci she yar riba gani mai yace kowa ya rike bawa daya da rike ita masa azaba hatta za kana yawmu wani lokaci mai yace kai Ali da ya bada umarni yace an yaktula kullu rajul minna asira yace kai bayan da na babba kowa ya yanka nasa ta fa kuntu sha Abdullahi ce wallahi la aktura asiri da ba zan kashe ba kuma jama'an da suke tare da ni an rarraba ko wani kowane mutum soja da komandan sa da jama'an da suke bi to an da Abdullahi kuma shi shi ne komanda babba to kowane sahabi da Abdullahi ina da rundunar da suke karkashin sa to she Khalid Murad ya ce ta kai sa kowai kashi nasa Bani Sulaim kowai ka kashi nasa an karkashe su aka zo wajen abdullahi ya ce ba zan kashe ba hatta idza kana yin amar khalil an yuqtala ya ce kashe kullum rajul kowane mutum minna asira ya kashe bawansa ba komai shahari da yace ya za ta sabna wai mun da baji ne mun bude maka mutum ya ce ne mu a sabna ai za ki magana quraishi a ce a sabna a take mun bara ne mun koma ne sabon bara jini iyaye a kace su shi bu bin masud kuma kuma abulai bu umar yana gan cewa a'a kuskure ne kuskure ne ba su iya aslam na ba ne shi kuma yana gan cewa mutane suna kusa da makalla Allah iskanci suke ci gaba da kishi su kage hada nan hatta kadimna ala nabi sallar she to anan kin bi doka kumanda nan Abdullahi ibn Umar yayi yace kisan kai ba mu ne wasa ba zan kishe su ba kumanda nan kuma baka da dama ka ce kishin kishi ba za a yi ba hatta kadimna nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarnahu shi abdullahi ibn umar ya gaya manzo Allah farafa annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah daga annunsa mai albarka fa kala yace allahumma inni abra'u ilayka mimma sana khalid ina neman kuta gunka fiye da abin da khalid karka kama ni da khalid abin da yayi ban sani ba fa ban goyi bayan sa ba ai ba karama abu bane amma la gafur rahim daga baya ya bi Khalid duk abin da Khalid ya yi wannan manzo Allah ya daga mu ya Allah ba ruwan da abin da Khalid ya yi amma yace sayfullah ha yanzu shi ne kuma da yaki dan shi ka zo ka ce shi arni ne Allah ne ma kuta abin da kai ina nadire amma duk da haka Allah yace sayfullah kuskure kuma Allah bai bushe ba shine kuma da har manzali bai duniya fahimtar sa eh, kenan ya kuskure manzala ya ce Allah ba na tare da Khalid abin da yi ba na tare da shi ba na tare da shi amma Khalid ina nan ina ce safe land safe means law. kuskure to sauraka sahabai sun yi kuskure sun yi a gaban manzala ma sahabai sun karo abin nan mulki a wajen Ali yi kuskure dama wannan kuskure zai sa shiga wuta ne wannan shi ne abin da yake akwai bambanci mu da wani wanda ake kira shi'a wanda sun dauki kowa ne addini ki na karkace da kisa da suniya da mafarke mafarke da sira da hayaniyan tarihi banza ofi lekiya ne karanta jarida kare hali da abin da amma duk da haka an bar shi komanda ne lokacin abubakar duk futuhatin da aka yi ne komanda umar ya zo ga zafi umar ga zafi khalid ba za haɗu ba shi sauke shi shi yasa abu ubaida abu ubaida duk da haka halidi na mabiya yana bin komanda har Allah ya karbo rayarsa lokacin zai mutu yana kwance yana rashin lafiya ce ya Allah Allah kai iko a gare ka duk sa ciwo ya ce ina so mutu shahidi ka zo mutu kamar hukumi duk jikinsa ciwo ne amma haka Allah ya kadar mutuwarsa ya koya ma arna hankali su suka tabbatar da wannan addini ka zo ka ce addini to yanzu ka ce sun addini ni da kai me muka yi ha muna da garanci cewa Allah ba shi da bada'a wani kida suke da shi yanzu akwai wani yaron da ya fara gaya min wannan kalma can gurin dutse da suna karatu bulu marama can shi na taba shi an ji karatu suka ji suka ɗauko kungiya suka zo da radio su waya mu kaza ni ba taba sai mutu kafin ki abu na ba kuma yanzu ke zuwa karatu sai na faɗa shi shi na gaisu da ki da radio. eh lafiya malamu zai mu kawai na ce ba kun ke zuwa karatu ba eh amma ka ce zazzaki ba daidai ke ba na ce to ashe amma jin sa kuke zuwa ne eh. yanzu ma ashe dubai ke yanzu ya je ran ya dau duba ke. wannan tarkace ni Ina duba ina nan ina wurin kukurkun eh ina duba dan ya wahada ni dan na zama mutane kirkin ya je ran ya dawo ba abin da bai yi yana nan to su ne na farko a nan abin nan gurin dutse ya zai na karatu a shi dina tare da zazzaki wata na zan zo to a gunsa na fara ji wai da sahabin nan ai da Allah bai sani ba daga baya sani shi ya doki Buhari ya yi bude mu na ka kaya da Buhari ma kai ka san me Buhari kuwa ce kai kana cikin wadda duhun ka ce sahabai sun yi kuskure yanzu kuma daga baya da almajirinsa duka suna zuwa karatu na ba ko kyan hadisin ba sa iya gya mun gan bala'i babu sariyata abdullahi ibn huzafa as-sahmi wa alkama ibn majzara kum sai nan wurin ne to mudaliji oyukalu innaha sariyat an ce ana kira wannan sariyar da aka tura na mutane madina ma aka tura zuwa wani gari duk ana cikin tafiya ne Ya ce yace hadathana musaddad abu dauda da buhari sun hadu kan wannan bawa annabi musaddad na abu wahid na amash qala hadathani sa'ad ibn ubayd ibn ubayda عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستأمر عليها رجل من sa يا ساوني كوماندا شيني كوماندا na باكي ɗaya waɗannan wa amarahum an uhu shi manzo Allah ya ba da umarni cewa ku bi wannan mutum fa shine shugaban su duk abin da ya ku umarni ku bi shi shi suka fusata shi fa galiba shi shi wannan mutum shugaban shi ya ji haushi ya ba su wani umarni ba su bi ba shi ji haushi fa qala shi ce su alaysa amarakum nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni shi manzo Allah ya ce ku bi ni ba karu ba sun ce ai magana gaskiya na akwai kuskure dan adam kala ta fajma'u liya hatta ya ce tara man ice fa jama'u shakata fa kala aukidu na ya ce kunna wuta suka kunna fa auka duha fa kala ha ku shiga duk ai wannan lokaci manzo na da rai an sa ka komanda an tara wuta ka ga yin ce ku shigo ummani manzala ce ku shigo tunda yace ku bi ni ga wutan na ku shiga sabai sun kama zai shiga shi wani tsaya wani tambayi to abin da mu shiga mu je mu gaya manzana mai eh akan mun gudu wuta ne muka zo muka yi imam manzana ana ta gya wuta yana ta ci ya ci ku shiga su ba wai wutar suke suna gan cewa wannan umarni ba na Allah ba ba dini ba ne shi na sa ku shigo kaga duk an yi wannan alubci manzo Allah dan Allah an tura ka kai zama shugaba shi ka ci mutane su shiga wuta saboda Allah to karatu shi ke waye kan mutum wannan fa shugaba ne fa ya tafi shiga wuta to wajala ba'dhum yamsuk ba wani ina sai fado a cikin dan wansa ya ja shi karka shiga mun shawara amma wani sahabi na sai shiga eh biyar akwai biyar da za a yi wannan mu ko mun ci ku kama kannan girba wani shi ya saya ba shi ya fassara ma kannan girba cizon sa an ji kaza ne shan gya da kai ma shekaran jiya wani ya waya cikin gari ya kawo kallawa wallahi yan masu waliyan na sun zo sun daddaki masallaci sun farfasa kofa masallaci akwai wani soho an ka yanzu muna police station na ci to ba zance waya ba dawo ne mu tattauna ana na kawai gari ya ruwa kan kallawa to abin da zan tambaya an zo police sun zo su kama wannan mutum ya ba sai da aka yi ba sun kyale shi ya fito da yaran mata ma yayi an sai fito to mu doki doka annun mu wani ya ki tambaya eh <laughs> malai ne sa eh. mu doki doka annunmu wai tambayi ke ba da jawabi a a ai su ba su ce wannan ba eh shi malai sa ni ne ban gani ba eh ban gani ba yaya ina na da rai a zo a farsafan masallaci ko ni da nake shekara ko mutum da biyar shi dan raba ni da shi eh da zai zo ai eh, waya malam doki doka hannu wannan wannan wannan wannan rauni yaushe sha za ku fara masallaci me yasa masallaci na yaro su wuce su yi wannan iskancin sannan ma da muka je janaiza na bature sun fito wannan iskanci nasu suna kada gangan su to she ni da man jafar da dr bashir da man jafar da yara ka ga man jafar a a ah, ga jafar nan ka je gangan za su daka da almajirin suka yi kaɗe su suka dukkan a junansu a kawai ku bari yara su fasa muku masanaci ku fasa muku abinda kuma daga baya ku yi waya ku ci a dauki doka yan sanda kun kira su kun zo kun gani me ake yi ba su kama su ba sun zo sun rushe masallatai to ku kare da cikin yana cikin an da dike shi addini na wannan kuma kika ce malam ne fatawa mu doki doka nun domin ji a daka a je can a ce malam ne ta a yi to kuma farko abin za ta mai mara buka ma ka. na gani wurin an yi haka na shaida ni za ku wani kasu zai zo yi taɓa ni masallaci na ko cizon kan cizon sa ba zan yi ba duka kafin mu zo ko raba ne shi ba ai wajen ibada ne fa mutum ai yanzu yana son bin addini ne in suna so su rushe su je can coci ga coci a can su je su rushe jin can badawa ai shanin ku ku canja wannan ku canja shanin ku da wannan surun banza surun wofin nan shi yi wa da Allah ba ta shi ga wannan mutum a a ce ku shiga wutan ma ku shiga ku gani me manzala bai gani ba sallallahu alaihi wasallam wanda zaka samu ilimi nan wa yaquluna suna rike wasu wani suna so su fada ciki saboda umarni manzala wa yaquluna fararna ila nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar ai eh, mun gudu wuta da muka zo wajen manzala fa ma zaru suna ta musu hatta hamadat nar har wutan ya kwanta fa sakana ghadabu shi shugaban ya musu lokacin ya gani sun ji umarni sa ana ta wani zai fada an wani shehu ta ce to na gani in kusa biyar wani zai je fadi sha kira shi da fada za su yi cikin su ne wani ya wani zai fada cikin da manzo Allah ce mu bishi mu fada wuta fa balaga nabi sallallahu alaihi wasallam shi labarin zama manzo Allah fa kala law dakhaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyamah ce da sun shiga mutuwa za su yi kuma daga wannan ce su zace wutan Allah yace at fi ma'ruf biyayya shi da aiki na alheri ba sharri ba shi na abin manzo Allah ta gama kalma ana bi shugabani ne domin ta su umarce ka da alheri bayan da shugaban ya mai da ka kashe ko ka shagiya ko ka yi wannan ka bi shi a nan ne ne su yi ai baba ne shan shan giya giya shi ka ba shi wanda shi na zai wara wuri baban ka shan giya ko shan kwaya shan ina shan shulisho a ta'atu ba daga ka siyo masa ba wannan shi ne dai ba za ma je ba mun kan suka yi wannan wasan kai ha kawai dan Allah bai shi bai na shan kwaya ya tura ni shan kwaya ji shi masa kwaya gaskiya kan kana jin fitinan sa kaje ka zai ka ji ba ta ma eh kagin wannan sahabin da aka dawo aka gaya manzon Allah dan Allah inda ana kafirci manzo Allah yana nan da rai wannan kuma za ka kafirta shi ba ka hura wuta ka ce mutane su shigo ciki amma manzo Allah ya fito da shi a cikin addini kuma da yawo manzo Allah ya amfani da shi ba manzo Allah ya ce ku bi ni ba to ba wutan ku shiga to su shiga wuta kai ka je ina fahimtar sa kenan amma duk da haka manzo Allah bai ce dan wuta bane bai ce kafiri bane shi ya nuna masa kan sake bisa sa haka yake ta fama da sallah ubangiji ya shige su shi ka zo ka kwashe su ka sa wuta kai kadai da ka zo shekara da daya shekara dari hudu ka zage a barka shi ne shiga addini da naji bakin naji shi ne aljanna da kallon talabijin bol shi ne addini abin da suke yake a duba bol gumen wai suna gumen ne duba a yi nabi a yi Allah a tashi a yi zanga-zanga a yi yanke jarida a yi zage-zage wai shi na jini dan shi ke yi kwalwala ba bai iya ba sallah yayi da yake wala wani ami haka nake shi ne zai shiga ina mangana jini ko irin kiyam lai ban dan shi suna yi sallah ba wata ya kan lokaci hada shi suke yi shi wai zai yi kafin sun sami shi shiga jan Allah ya fi to a zo da wuri fa gobe insha Allah gobe na gama da Allah koyi tafiyar da zai a zo da wuri gobe wanda bai zo ba karatun zamu yi a kan tara zan gaya muku wanda bai zo ba karatun na yi ina da lokacin da gobe zan saya ne Allah ya samu dace Allah ya fi mana kun sai esko akwai taro esko wani zai gobe akwai taro kuma na zancen ciwon kifin da muke yi